irin hayaniyar da wasu gungun matasa kenan suka gudanar jiya da ya tilasta hana zaman kotun shari'ar musulunci da ke unguwar jaki da ke shari'ar wasu mutane da ake zargi da aikata luwaɗi ga dukkan alamu dai matasan na nuna rashin jin daɗin su ne da halayen 'yan luwaɗin da kuma yadda ake gudanar da shari'ar wanda ake zargin inda suka yi ta jifa da duwatsu a kan kotun da kuma ikirarin shiga cikin kotun bayan da aka yi ta gwagwagwa da matasan ne kuma jami'an tsaro suka yi amfani da barkonon tsohuwa da kuma harbi a sama domin tarwatsa matasan da kuma korarsu daga harabar kotun tun kafin barkewar hayaniyar kuwa sai da aka fafata tsakanin lauyoyin hukumar shari'ar musulunci ta jihar bocin da na ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da aikata luwaɗin wato ibrahim marafa shugaban makarantar sakandaren gwamnati ta garin maina maji da ake zargi da yin luwaɗin wanda kuma matashin da aka yankewa hukuncin bulala da taron naira dubu biyar a makon jiya ya ce shi ne ma ya sa shi hanyar luwaɗin barista kamdi musa shine lauyan mutumin da ake zargi da luwaɗin kuma kotun ta hana shi beli saboda ya yi amfani da dokokin kundin tsarin mulkin najeriya ne maimakon dokoki na tsarin musulunci da kotun ke aiki da su magana na kotu yanzu ba riga liman shiga masallaci ba na ga sai a police a ban ji daɗi ba duk saboda haka ne na dakatar da magana na zan gaya muku a yana ya saba ma doka ya saba ma doka na kasa ga baki ɗaya wanda shi wannan zai haifar da wani abu kuma na wanda ba a tsammani shi ma lauyan hukumar shari'ar musulunci ta jihar bauchi ya gabatar da bayani kamar haka san kuma kotu da ya zo da kuke shirya musulunci a hayani kan ai babu kyau hayani babu kyau wannan ya nuna laifi na liwaɗi irin waɗannan laifuka ɗin nuna na ne ba san cikin al'umma mai ruguza al'umma ce al'umma kuma ita ce ƙashin bayan ƙasa idan babu al'umma babu ƙasa. a halin da muke ciki kuma a yau ne ake sa ran ci gaba da sauraron karar wasu mutane biyu da ake zargi da luwaɗi a wata kotun ta daban bayan da aka ɗaga shari'ar a makon jiya kuma ganin lamarin da ya faru jiya za a sa ido domin ganin yadda za ta kasance kan batun shari'ar ta yau abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya